Mai magana da yawun jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya, Kola Dinya, ya aika wa manema labarai da wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannunsa, inda ya suka da kakkausar lafazi cewa jam'iyyar PDP ba za ta amince da sakamakon zaben jihohin Bayelsa da Kogi ba. Wannan bayani nasa ya samu goyon bayan gwamnan jihar Bayelsa, Sirake Dixon, da ma na shugaban jam'iyyar PDP a majalisar wakilai Ndudi Elimelu. To yaya ƙungiyoyin sa ido daga ƙasashen waje suka kalli zaɓukan jihohin biyu? Tsohuwar kwamishinar siyasa a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, Aisha Laraba Abdullahi ta yi tsokaci. Inda aka yi zaɓe an yi zaɓe da kyau, amma akwai gurare da yawa musamman ta baki ruwa ɗin nan da kawai ko kayan zaɓen ma ba a bari sun isa ba. Amma abin da ya bamu babaki da sakamako ya kusa muka har wa'annan guraren da ma mun je mun tura ma'aikatan mu gurin ba a yi zaɓe ba. akwai sakamako daga gurin to kuma mun riga mun dauki alkawari mai yan Najeriya cewa duk abin da muka gani za mu bayyana in mun ga alheri za mu faɗa mun ga shari za mu bayyana to abubuwan alherai da muka gani mun faɗa inda aka yi zaɓe garuruwan sai na da sauransu ana zaune lafiya sai dai dan abin da ba a rasawa mun nuna amma inda abubuwa ba mu gani ba mu gani ba ba mu ce mun gani ba saboda mun riga mun ɗauki alkawari shi ma shugaban cibiyar inganta demokradiyya da ci gaban ƙasa farfesa jibo ibrahim ya bayyana abin da yake ganin sakamakon zabukan za su zama ga demokradiyyar ƙasar ya kamata 'yan siyasan ƙasar nan su yi tunani su san cewa in kai kana gwamnati kana abin da kaga dama da ƙarfin gwamnati ba ka bin doka ba ka bari jama'a su zaɓi wanda suke so to kai kanka wannan ikon da kake da shi zai iya rushewa kuma gaba ɗaya mu 'yan ƙasar nan ne za mu shiga cikin wahala. Amma ga jigo a jam'iyyar APC reshen babban birnin tarayya Abuja, Mr. Sani Moni Dafe ya ce ba laifin APC ba ne da jam'iyyar PDP ta faɗi zaɓe a wa'annan jihohi guda biyu. Masu zargin dai ba su da aikin yi. Idan APC ta ci zaɓe an yi maguɗi, in PDP ta ci demokratiya tana aiki. Amma mun sayar da candidate an takarar da ake so a bayarsa. Shi gwamna mai kujera siraki dixon ya taka kawo da wanda suka sa shi a mulki suka nuna masa cewa su suna nan irin su goodluck jonathan sun nuna cewa suna da karfi har zuwa bayarsa saboda haka shi siraki dixon da duk masu kukan nan su kai kukan su inda ya kamata a kogi kuma shi um, gwamna mai kujera ya yi aiki fisabilin layi kuma kamfin kuma ya yi da ya kamata ba mu gan ɗan takarar pdp ba shi yaya bello ya yi zagaya jihar gaba daya ina kamfin kamfen na karshe ranar alhamis kafin zaben matan president ta je matan tumakin president ta je ministan eh, state na fct dr matutaje jama'a sun haɗu gaba daya an ja yin zaɓe muka ci masu kukan nan sun da su kai kukansu su mun ci zaɓe da ya kamata allah nuna mana na gaba pdp ta ce za ta garzaya kotu inda za ta kalubalanci sakamakon zaɓukan jihohin bayelsa da kogi madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya